ku roƙa wa waɗannan mamata gafara yanzu nan saboda su yanzu za a tambaye su annabi sallallahu alaihi ce mu dinnan da zamu koma suna jin takun karan takun takalman mu ba yadda suka iya ba za su iya tashi ba ba za su iya bin mu ba duk abin da ya kamata su yi wanda ba su yi ba ya wuce kaga mu da muke da lokaci muke da dama sai mu yi kokari mu gyara waɗannan da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah ya kyautata makomarsu Allah ya ba su ikon amsa tambayoyin da za a musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Imam Shehu na babban masallacin Abuja ke addu'a a gaban kabarin Sa'adatu Muhammad Fawu bayan kammala jana'izar da aka yi tare da wani bawan Allah shi ma da ya rasu aka yi musu sutura a nan makabartar gudu da ke dab da unguwar 'yan majalisa a nan Abuja. Lokaci ne ya yi mana na mu zo duniya da kuma lokaci da za mu bar duniya. Allah ya sanya dalilin barin duniyan nan shi ya san dalili. Wani hatsarin mota, wani rashin lafiya, wani gashi nan ba su da iyaka. Kai da kake da rai amfanin wani ya riga ka mutuwa shine ya zama ma wa'azi. Wanda duk ya san alakarsa da Allah ba ta da kyau yi kokari ya gyara. wanda duk ya san yana saban Allah ya daina wanda duk ya san akwai haƙoƙi a kansa wanda ya kamata ya bayar ya yi ƙoƙari ya bayar saboda ba mu san gobe ba ba a san wa zai bi shi ba Allah kaɗai ya sani yanda muke jin labarin wasu sun rasu mu kawo musu ran Musa a kawo sa'adatu dai wacce Allah ya wa rasuwa nan Abuja ta fara aiki ne da muryar Amurka a 2006 daga ofishin labarun lafiya a Kano. Ford Paul ita ce babban jami'an kiwon lafiya a asibitin. Yanzu ina asibitin maternity na garin Lafan a karamar hukumar Shankom a jihar Gombe. Ina kuma tare da jami'an da ke kula da wannan asibitin. Ni ne mai suna Comfort Paul in charge na Lafan maternity. a kuma shiri da gwamnatin tarayya ta fitar da shi a national health insurance scheme dinnan da ake yi ina so in sani wani irin kulawa ne kuke ba waɗannan matan na yi taziya ga dan uwan marigayiyar da ke nan abuja alhassan fawo ga abin da yake cewa kan marigayiyar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu na gode ubangiji mai kowa mai komi sa'adatu alwata ce allah ya kawo na ta ƙarshe allah sa ta jiga da imani baban mu kafin ya cika ya ce ni ya ce rige masa da ta idan bayi na Allah sa Allah sa na cika wannan abin da kurkurin ne Allah ya fi mini Allah ya fi mini Allah sa ta cika da imani mutanen biyoye Allah ba ku guri don wannan rashin mu ne dukanmu Allah sa ta huta Allah ramce ta nagode nagode Kafin marigayiyar ta fara aiki da murar Amurka tana aiki ne a sashen talabijin na hukumar labaru ta jihar Gombe wato Gombe Media Corporation. Nasiru da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin katil mauti ayar kurani ce. duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan ya mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta ɗau su man baba mahaifina ban manta ban manta Usman ba da ya haife ni bara ku ji halinsa, salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya'yansa yake yinta, da mu yake yinta. Amma malam mutuwa da ta tashi yankan ƙauna.